bayan samun nasarar amincewa da cin gashin kan kananan hukumomi daga majalisun tarayya kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin nolge ta kafa kwamitin shawo kan majalisun dokokin jihohi talatin 36 a tsarin dai ana bukatar biyu bisa uku na jihohi ko jihohi ashirin 24 don tabbatar da wannan gwagwarmayar jihohi dai ke jagorantar kuɗi da zaben kananan hukumomi da haka yanzu shugaban nolge comrade ibrahim khalil aikin baban giwa ne za mu ci gaba da zanga-zangar limanoninmu kamar yadda muka fara a baya a dukkan jihohin najeriya da kananan ƙananan hukumomi za mu faɗakar da membobinmu da suke addinin musulunci da kiristiyaniti da ma kowanne irin abu suka yadda da shi da lallai lallai za a ware wata rana ta musamman da rana ce da za a yi addu'a ta musamman ga duk mutumin da zai zama matsala a kan 'yancin ƙananan hukumomi wanda mun ɗauke shi 'yancin mutanen najeriya ne Allah yi mana maganinsa. Da dai makamantan tsare-tsare irin waɗannan da ziyarce-ziyarce gurin sarakunan gargajiya da ziyarce-ziyarce zuwa ga majalisun jihohin da gwamnonin kansu. Don mu faɗakar da su cewa wannan magana ba magana ce da ta shafi ma'aikatan ƙananan hukumomi ba. Magana ce da ta shafe su su kansu a matsayinsu na gwamnoni. Gwamnan nan dai karkari kai shekara takwas. In ka gama shekara takwas sunan kawa. Sunan ka ɗan Najeriya. kuma kana da karamar hukuma kuma kana buƙatar karamar hukuma ka taimaka aiki a unguwarka in yau kana da damar da zaka gyara ka kashe gyaran gobe gidan uwarwa zaka je in kana da matsala wannan shine babban garari da tsukakken tunani irin na shugabanni da muke da shi Shugabannin kungiyar na jihohi sun kama hanyar gida don wannan kamfen. Comrade Sunusi Isa Gusau shine shugaban kungiyar na jihar Zamfara. Do rana da majalisun nan za a zauna za mu je neman waɗannan da kokon baran mu domin su aminta ba ƙananan hukumomi in can kansu. Gwamnoni nan da kuke zargi da cewa sun danne wannan lamari na ƙananan hukumi kusan yawanci in majalisar nan suna biye wa ra'ayinsu ne. Ya za ku yi ku warware wannan ku samu nasara. Magana ta zama biyu wasu suna hangen ana zargin gwamnoni wasu kuma ba gwamnoni suke zargi ba amma mu abin da mun kaɗo doka gwamna ba zai hana dan majalisa ya intar da jama'a da na zaɓo shi na kawo shi majalisa ba akwai karin magana da bahaushe ke cewa kulɓa na ɓanna ana cewa jaba akan ce gwamna babu jihar da ta kasa dan majalisa ashirin gwamna shi kuma shi kaɗai yake muna sa ran bisa ga wakilcin da suka yi na al'umma kowane dan majalisa na jiha zai goyi bayan intar da ƙananan hukumomi a kowace jiha. asusun haɗin gwiwa na jihohi da ƙananan hukumomi kan sa shugabanni da kansilolin ƙananan hukumomi zama yan je kana yi ka yankin babban birnin tarayyar najeriya jamhuriyar Abuja shi ke samun damar gudanar da zabensa daga hukumar zabe ta ƙasa, inda sauran ƙananan hukumin hukumin zaben jihohi ne ke gudanar da zabensu da hakan kan sa jam'iyyar gwamna kan lashe dukkan kujeru. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.